mahalicin samai da kasai da ke juya al'amura kamar yadda ya ga dama bisa tsarin da ya tsara muna godiya gare shi muna jinjina masa mun tabbata babu abun bautawa da gaskiya sai shi kaɗi wanda duk ya kaɗaita shi da bauta ya wata duniya da lahira wanda ya haɗa shi da wani cikin bauta ya yi asara duniya da lahira ya aiko manzanni cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saukar masa da fiyayyen littafi shine alqur'ani mai girma bai gushe ba yana karanta da mutane alqur'ani har Allah ya gama saukar masa da wahayi ya kuma tabbatar da cewa lalle Allah ya bayyana cewa alqur'ani wannan alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga duk wanda yake shine jiki. ikar amincin Allah tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar tana tunatar da mu wato riko da alkur'ani da aiki da abubuwan da suke cikinsa abinda ya sa wanda ya zama taken huduba shine sau saukewa muna iya mantawa da wannan falala da ni'ima da daraja da Allah ya yi mana ta hanyar saukar da alkur'ani da wannan al'umma alkur'ani shine shifa'un waraka ga duwani ciwo alƙur'ani yana iya zama sauƙaƙawa ga duk wata wahala alƙur'ani idan aka yi mu'amala da shi yadda ya kamata yana fidda mutane daga kunci zuwa walwala alƙur'ani in aka mu'amalance shi yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarni bisa koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya sanya mutane cikin aminci bayan da suna cikin firgici alƙur'ani yana iya ba wa mutane mafita bayan al'amura sun tabarbare al'amura sun dagule Alƙur'ani yana haskaka wa mutane hanya a lokacin da suke cikin duhu shi ne littafi da ka karanta hankalinka ya kwanta ya bawa mutane nitsuwa bayan sun shiga cikin tashin hankali alƙur'ani littafi ne wanda yake karanta shi yana ƙara wa mutum kwanciyar hankali da nitsuwa yana ƙara wa mutum imani yana ƙara wa mutum sanin Allah don haka duk wanda ya rike alƙur'ani zai samu nitsuwa da kwanciyar hankali duniya da lahira an fada cikin hargowa ko firgici ko hayaniya to lallai babu Alƙur'ani a gurin ko kuma ƙur'anin yana na amma ba yadda ya kamata ba ku bayin Allah lallai mu sani cewa mu ne al'ummar alkur'ani wanda Allah ya daga darajar mu da mu alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi alqur'ani bai yi wasa da shi ba sai da kai matsayin da har Allah ya ce masa a'a ya kwantar da hankalinsa Allah subhanahu wataala ya ce masa inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaggawan da ya iski abin da malaika jibril ke saukar masa yana gaggawa da harshensa Allah ya ce ah, ya kwanta da hankalinsa Allah ya yi alkawarin tara masa alkur'ani ba abin da zai manta daga ciki al'ummomin da suka yi alkur'ani cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda kai sahabbai waɗanda suka samu tarbiyya kai tsaye da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ci kowa aiki da alkur'ani ko misaltuwa da abin da alkur'ani ke bukatan a misaltuwa shi yasa ma Aisha radiyallahu anha take cewa aka tambaye ta game da dabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluquhul Qur'an dabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai alqur'ani ne in kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam maganarsa tafiyarsa zamansa ko tashinsa cin abincinsa kwanciyarsa ko da shi ne duk gaba ɗaya bisa tsarin alqur'ani ne babu wani musulmi da zai ɗau wannan tsari ɗin face ya ci nasara a rayuwa duniya da lahira a duk lokacin da al'umma suka yarda da cewa suna da dabarbaru da za ta ba su mafita cikin abin da ya dame su har ma suka kai ga mantuwa da alkur'ani to za su yi cikin damuwa ko da kuwa al'umma ce musulmai ya kuwa al'umma musulmai babu abin da ke sauki gare ku irin ka komawa ga alkur'ani idan muka koma ga alkur'ani muka rike shi riko na gaskiya zai kawar mana da kwaɗayi a cikin zuciyarmu zai kuma ƙara mana tawakkali a cikin zukatanmu za mu san cewa ba mai azurtawa sai Allah Kuma babu wanda isa ya toshe ƙofan arziki sai Allah babu wanda isa ya wadata ka ko ya baka ko ya daga darajarka ko ya sauke ka sai Allah mutum ba zai kane wannan ba sai ya fahimci Alƙur'ani, ya lizumci Alƙur'ani yana yarda da shi wajibi mu sani cewa alqur'ani yana buƙatar mu san cewa i'tiqadan wato a kudurci aniyar mu a zuciyar mu mun san muhimmancin alqur'ani kuma mu sa a zuciyar mu babu wani littafi a gurin ƙasa ka iya yi da duniya ce gaba ta taru ta wannan littafin da ya kai kwacan-kwacin kusa da wani abin da ya kama da alƙur'ani lalle ne ku sani cewa ya bayin Allah alƙur'ani nan littafi ne da zama wajibi dukkan musulmi ya san ya iya karanta shi dewa da cikin musulmai suna iya wayan gari kin an tambaye su sai ai su ba ba bane ba su iya karatun alqur'ani ba amma sun iya dukkan harkokin rayuwa har ma sun iya karanta karancen yare ba nasu ba amma alqur'ani sun aje shi a bayan bayan su balma sun jefar da shi wala bazuhuwa ma azhurihim suka jefar da alqur'ani can bayan bayan su suka zaɓi wasu abubuwa da suke biyan kuɗi su yi registration su yi abubuwa cewa dole sai sun koya ba da cewa ba su koyi alkur'ani ba koyan wani abu halal ne in dai ba ya saba wa Allah ba amma kuma ka sani cewa koyan alkur'ani shi ko wajibi ne domin alkur'ani shi aka halicce ka don kai aiki da shi duk wani abu da kake gwagwarmayan ka koya wannan ribar kafa ne ba shi ne asalin kawo ka duniya ba ya kuma yin Allah da yawa muna mantawa da alkur'ani mutum zai iya ce maka yayi digirin digir har PhD yake da shi amma ba zai iya karanta maka alkur'ani yadda ya kamata ba wani ma karatun fatiha matsala ne gare shi amma yana PhD wai saboda a ganinsa duniyarsa za ta yi kyau ne kawai PhD a abin da yake karantawa amma alkur'ani wadda ita ce take shi ne yake gyara duniya ya kuma gyara lahira mutum bai iya shi ba kai mutum yana iya zama farfesa amma a ƙur'ani za ka ɗauke shi kamar ba musulmi ba ita ce zai karanta alkur'ani wannan ba kamar asara ba ce ga rayuwar al'umma duk wani musulmi da bai san karanta alkur'ani ba ya ɗauka cewa alkur'ani na wa'yansu ne amma har kesanci nasa ne ko psd nasa ne ko wani karance-karance wannan nasa ne hadi shi za a yi don ai gwagwarmaya a duniya a san cewa shi din duniya ne to ya sani bin madan ɗan lahira ba ka zama ɗan lahira ya fi kyau a gare ka wato kyakkyawan makoma a lahira ita ce fi muhimmanci a kan a ce kai gwagwarmayarka a duniya ta kalli. Yaku bayin Allah, waɗansu mutane ba su iya bacci don tunanin abin da ke gabansu na duniya wasu mutane ba sa iya cin abinci su ƙoshi saboda challenges na duniya zalla kashi saboda tsari tsari da suka tsara wa duniya da za su cin mata wasu mutane ba sa iya zama su huta saboda sun kara hidimomi kawai na rayuwar duniya ba abin da suke daga harkar duniya sai su rukai sai zama a guraren daban-daban suna tsare tsarin su na duniya amma in ka dawo Qur'ani sun ce wannan na ustazai ne alhali za su tsaya a gaban Allah a yi musu hisabi ranar da ba abin da zai da mutum sai Al'ƙur'ani. ya kuma yin Allah da yawa mutane sun faɗa cikin asara suna ɗan eh, kansu musulmai a duk da za su yi karatu su yi sallah wallahi sallan su ba ta zuwa ko'ina saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ya lam yaqra bi fatihatil kitab man salla bi fatihatil kitab fahiya khidajun fahiya khidajun fahiya khidajun haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda ya karanta fatiha yadda Allah ya saukar da ita ba in mutum bai iya karatun a yadda Allah ya so da ita ba mutum yana bata lokaci ne yana zubar wa mutane ruwa wai yayi alwala wajibi ne yadda zaka iya zuwa wani tun daga diploma ya fara wani daga NCE ya fara yayi digiri yayi master yayi PhD ya zama duk yanda ya zama amma Qur'ani bai bashi lokaci ba ya jure yunwa ya jure ruwan sama ya jure zafi ya jure sanyi don kawai ya samu abin da zai samu na takardu da certificate a tsarin rayuwar duniya amma in zai yi sallah ya karanta maka fatiha zai baka tsoro ya baya tunanin sallah ta karɓi ko ta ba tun da yake a rayuwa a duniya ya hau da shekara hamsin ya hau da shekara sittin kullum ta duniya ne in ka kalli bacci ba harka ce ta duniya amma ba maganin alkur'ani ba ya ku bayan allah ku daina yaudaran kanmu mu koma mu san alkur'ani alal akalla ka iya karanta fatiha a gaban malami saboda sallar ka shiga karbuwa wanda duk ka iya karanta fatiha ba wallahi ba ta lokacin sai ke wasu sun kware wajen kwangiloli wasu sun kware wajen shige shige su je ofishin wancan su je ofishin wancan don neman kwangila su samu miliyoyi ko su samu abin da za su samu wasu sun kware wajen almundahara, kwarin aikin su na gwamnati da abubuwa amma ba su kware wajen iya karatun fatiha ba hasara ta tabbata ga waɗanda suke wannan wanda kuma suna ambatar kansu musulmai yaudar kansu suke lallai su musulmai ne amma fi suna da nakasu mai girma ba za a gane wannan ba sai nan da mala'ikan mutuwa ya zo zare ban mutum mutum zai gane cewa ya yi asara a duniya bai iya karatun fatiha ba wani ya ɗauka ƴaƴansa ne kawai aka baro su yi karatun alƙur'ani ya sa su a islamiyya ya manta da kansa wani ya ɗauka matansa ne ake so su koyi karatun Kur'ani. ya sa su a islamiyan mata ya manta da kansa yana ne yana tabbar maya a banza yana wasu abubuwa wanda su dace ba haka bayin Allah mu daina bace lokaci mu koma ga alqur'ani Allah ya sa mu dace innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya la اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أنكم كنتم أمة القرآن أنزل الله عليكم القرآن أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الله جل وعلا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فاقرؤوا هذا الكتاب وسلوا الله ربكم السلامة والعافية واستخدموا وتمسكوا بكتاب الله جل وعلا واطلبوا واطلبوا من ربكم المسلك والمسالك المسلك لما كنتم فيه من الإشكال انظروا عباد الله كان كثير من المسلمين اليوم كثير من المسلمين اليوم يهملون أمور القرآن ولا يقرؤونه ولا يتدبرونه حتى كان ولو حتى ولو كان الإنسان يقرأ القرآن يجب عليه التدبر فما بالنا إذا لم نكن نقرأ القرآن كثير من المسلمين لا يقرؤون القرآن لكنهم يشتغلون في أمور كثيرة من أمور آه، حياة الدنيوية يهملون القرآن ويتركون القرآن وراء ظهورهم ويشتغلون بما لا ينفعهم حتى في دنياهم ولا في أخراهم فلنتق الله في ذلك ولنعلم أن الله أمرنا بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام إلى الله إن الله إن الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أمة القرآن يا أمة القرآن اقرأوا كتاب الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هو شفاء للمرض وهو هداية للإنسان هو نور في الظلمات القرآن كلام الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى المتعبد بتلاوته المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف والمبدوء بالفاتحة المختوم بالناس هذا هو كتاب الله جل وعلا فلنتق الله في معاملتنا بكتاب الله جل وعلا ولنعلم أننا بحاجة ماسة إلى أن نقرأ القرآن ونتدبر آياته ونعمل بما فيه ونمتثل أوامره نمثل بكتاب الله جل وعلا إن النبي صل... إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة تلاوة القرآن حتى وجد بين الصحابة من هم قراء القرآن قراء الصحابة الذين كانوا يقرؤون القرآن ويتلونه ويتمسكون به ويعملون بما فيه ذاك من كان من من الصحابة مفسر القرآن الذين يفسرون القرآن ويترجمونه لغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين فما بالنا نحن تأهملنا كتاب الله جل وعلا وتركنا كتاب الله جل وعلا وراء ظهورنا كأننا نبذناه تجد من الناس من بلغ إلى حد إلى حد دكتوراه وبلغ إلى مرحلة دكتوراه في أمور دنيوية في دراسات بعضها يعني إن لم يكن يعني الإنسان انتبه يأس الله في دراستها مع ذلك حاول واجتهد حتى وصل إلى مرحلة دكتوراه ولكنه لو تسأله أن يقرأ كتاب الله لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى يا عباد الله فلنتق الله في معاملتنا بكتاب الله جل وعلا ولنعلم أن الخير كل الخير في كتاب الله جل وعلا وفي تمسك وفي التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنتمسك بكتاب الله جل وعلا ونقرأه ونمتثل أوامره ثم نلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يكون خيرا لنا في دنيانا وآخرتنا إن شاء الله تعالى عباد الله اعلموا أن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل في القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم خذ بأيدي ولاة أمورنا بالبر والتقوى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم عليك بعدائنا عدائك عداء الدين اللهم عليك بعدائنا في كل وقت يا رب العالمين